أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik a satin da ya wuce mun yi bayani kan al da kuma al mun yi bayani irin huskokin da suke tarayya da kuma irin hukuncin da kowanne yake ɗauka mun ce duk fi'ilin da ƙarshen shi ya zo da alifun ko wawun ko ya'un wannan fi'li ana kiran shi alfi'lu almu'tal wato fi'ili ne mai illa ko kuma wanda yake ba shi da lafiya to sannan muka yi bayani kuma a kan eh, satin da yake kafin wannan kenan mun ɗan taɓa wani abu abin da ya shafi wato al al-af'alu al-khamsa kuma ina kyautata zata insha Allah duka mun fahimci yadda hukuncin su yake yau za mu tashi kan annakiratu wal ma'rifa idan aka ce annakira wato abin da yake ba sananne ba shine ake cewa ma dalla ala ghairi muayyan shine abin da yayi nuni akan abin da yake ba a san shi ba amma al ma'rifa wato ma dalla ala muayyan shine abin da yayi nuni akan sanannen abu wato shine tura ke cewa definite and indefinite sananne da kuma wanda ba a san shi ba to insha Allah zai mana bayani kan wannan nakira sannan kuma zai mana bayani akan anwa'ul ma'arif wasu abubuwa ne ake kira ma'arif ma'arifa duk inda ka gansu zaka ce da su ma'arifa a kowane hali kuma ka ɗauke su zaka ce da su ma'arifa zai kuma buga mana misali dangane da waɗannan abubuwa to kamar yadda aka saba insha Allah zan karanta sai a karanta النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي والغلام والنبي فما لذي غيبة أو فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدأ لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك to waɗannan insha Allah su ne baitocin da za mu yi sharhi a kansu ya ce abinda ake cewa na kira wato shine duk wani suna wanda zai iya ansan al al'in nan kuma ta yi masa tafi misali kamar ka ce kamarun wani wata don ba sananne ba ne wannan suna yana iya ansan al al'in nan kuma tana iya masa tasiri ma'ana tasiri za ta iya sauya shi daga rashin sani ya koma sananne in na ce kamarun wani wata in ina so in mai da shi sananne ya zan ce alqamaru ya zama wata sananne in na ce rajulun wani mutum wannan suna yana iya ansan al kuma tana iya mashi tasiri sai in ce da shi yaya ya zama mai kenan ma'arifa wato sanannen mutum wato shine hadisin Abu Hafs radiyallahu anhu yake cewa بينما نحن جلوس عند inda الله صلى الله istala alaina rajulun wani mutum wanda ba mu san shi ba kaga a ƙarshen hadisin kuma yace atadruna man sa'ir wai shin wannan mutum kun kun san waye suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam dama can a farkon hadisin yace rajulun wani mutum muna fahimta ko to da haka duk sunan da zai iya ansan al al nan kuma ya masa tasiri ya sauya shi daga rashin sani ya koma sananne wannan ana kiran shi na kira ko ku a'a duk sunan da zai tsayu a madadin nakira ko da shi ba zai anshi al'in ba amma in zai tsaya a madadin nakira wannan ana kiran shi nakira kamar misali man da ma ismul istifam man indak waye a wurinka wato asalinsa ayyu insanin indak wani mutum ne a wurinka don man din nan yana wurin insan kamar zu zu din nan bi ma'ana me sahib abuci can karatunmu na baya kaga sahibun nakira ne kuma arifa nakira amma kaga zu tana iya tsayuwa a madadin nakira amma kuma ita ba ta iya ansan al muna fahimta magana don haka duk abin da zai iya tsayuwa a madadin nakira ko da shi al din ba ta iya shigan masa za mu ce da shi nakira kamar misalin zo kamar man kamar irin su ma irin waɗannan abubuwan za su iya tsayuwa a madadin nakira duk da kasancewan al ba za ta shiga masu ba amma ba zai hana mu ce da su nakira din ba muna fahimta jama'a shi ne ke cewa nakiratun in aka ce nakira abinda ba a sani ba shi ne qabilu al Shi ne duk abinda zai iya ansan al al din nan kuma mu'athira wacce za ta iya masa tasiri ma'ana ta sauyo shi daga rashin sani ta mai da shi sananni. muna fahimta kai ba ma haka ba aw ko ko duk abin da zai tsayu mawqi'a a matsayin ma kare kira, wannan abu da aka ambato wato shine na kira duk abin da zai tsayu a madadin na kira ko da alba za ta iya shigan masa ba za mu ce da shi na kira kamar misali zu bi ma'ana sahib kaman man bi ma'ana insan wani kaman ma bi ma'ana shay'un wani abu ma indakum yanfat wa ma inda Allahi yani shay'un ladhi indakum yanfat wannan abu da ke wurin ku zai kare don haka wannan yana iya tsayuwa a madadin nakira amma al ba za ta shiga masa ba amma ba zai hana mu ce da shi nakira ba to dama sunaye na larabci ba su wuce abu biyu ko dai an san sa ko ba a san sa ba mu ma a wurin mu hakan nan ne ko dai mutumin da ka sani ne ya zo maka ko ku a'a bako ne ya zo maka to abin da duk bai zama wanda yake ba sananne ba in dai dama ba sananne ba ne to dole ya kasance menene sananne in ba mu san shi ba to dama dole ya kasance mun sansa idan ko mun sansa ya tashi daga rashin sani muna fahimta jama'a to don haka idan suna bai kasance ba a san shi ba dole ya kasance sananne an san shi to shi ko wanda aka sani din nan wato guda shida ne an bato mana anan a wasu wuraren kuma in mun koma za mu gan shi kamar guda bakwai misali kamar ad-dama'ir wakilan suna irin su ana nahnu anta dukkanin su gaba ɗaya ma'arif ne sanannu ne muna fahimta طيب آه معرفة كهم وزي ده كم هكا أسماء الإشارة كما إذن سو هذا هذان هذه هاتان هؤلاء duka waɗannan ana kira su ma'arif ma'arifofi ne sunan da za a yi nuni asma'ul ishara tab haka kuma al'alam sunan da yake na mutum ne kamar khamis ibrahim misali isma'il duk abin da ya nuni akan sunan bil adama wannan shi ma ma'arifa ne ko da bai zo da alif da lamun ba muna fahimta haka almuhalla bil alif wal lam duk sunan da ya kawa da alifin da lamun kamar misali mu ce almasjidu al alqalansuwa duk abin da al da alif da lamun shi masa za mu ce da shi ma'arifa. guda nawa kenan guda hudu haka kuma al-mudaf ila al duk sunan da aka yi mashi idafa zuwa ga wani shi ma za mu ce da shi ma'arifa. Kamar abdul azizi abdul jabbari abdul ghaffari duka waɗannan sunaye za mu ce da su ma'arifa domin ƙa'ida na nahawu tana cewa annakiratu la tata'arrafu illa idza udifat nakira ba ta kasancewa ma'arifa sai dai in an yi idafanta don haka duk sunan da kai idafa yanzu ya tashi daga nakira ya koma ma'arif ana fahimta abu na nawa kenan na biyar abu na shida akwai al-asma'ul mawsula kamar irin su allabi allati allazani allatani duka waɗannan allawa'i allazina alla'at duka waɗannan ana kiransu asma'u ko ko al-ma'arif abu nan ƙarshe wanda bai ambato ba anan kama asma'u shart sunaye na sharadi kaman man irin suma duka waɗannan idan ka duba wasu wuraren za a ce da kai suma ma'arifa ne don haka idan aka tambaye mu anwa'ul ma'arif wato nau'o'i na ma'arifa abubuwan da yake sanannu ne za mu ce da su guda bakwai muna fahimta to ga sunan zai ambato mana ya ce wa gairuhu abinda bai zamo na kira ba bai tsayu a madadin suna na kira ba ma'arifatun zai kasance menene sananne to shi ko sananne ya za a gane sananne sai ce kahum kamar misali zoma'if su wazi bi ma'ana wannan yani asma'ul ishara wahinda shine kamar al'alam duk sunan da ya nuni akan mutum na uku kenan wabni yani al-mudaf wal mudaf ilay duk sunan da aka jingina shi zuwa ga wani wal ghulami al bil alif wal wanda aka kawata shi da alif da lam sannan wallabi da asma'ul mausula na bakon ne in ka koma wasu wurare al asma'u ashat muna fahimta jama'a to waɗannan su ne anwa'ul ma'arif wa ghayruhu ma'rifatun kahum wa bi wa hinda wa ibni wal ghulami wal ladhi ya'ni ad-dama'ir sannan asma'ul ishara sannan al-alam sannan al-mudaf sannan al-muhalla bil alif wal lam sannan al-asma'u al-mawsula muna fahimta to zai fara magana kan dama'ir dama'ir sun kaskasuwa guda biyu ko uku akwai abin da ake cewa ghaiba da huduf ghaiba shine wanda baya nan amma huduf mutumin da yake anan huduf din kuma ya kaskasuwa guda biyu ko dai zanto mutakallim ko ya kasance mukhatab to malan nau'o'in nan guda uku sawa'an ghaib ne a'a mutakallim ne a'a mukhatab ne dukka tattara su gaba ɗaya ana ce da su zama'ir kamar misali ana mutakallim ne ko yana da far'i me ya sa nahnu shine sa sannan kamar huwa ghaiba ne ko yana da far'i me ya sa hiya huma hum hunna da sauransu sannan kuma kamar anta mukhatab ne ko akwai sa me far'in sa kaman anti antuma antuma antum antunna duk gaba ɗaya waɗannan ababe za mu ce da su me abdomair muna fahimta to shi ne yake cewa famali bi na huduri duk abin da ya nuni akan fakuwa ko ko mutumin da baya nan shine ghaiba au huduri ko yayi nuni akan halacci halaccin nan ko ya zanto wanda yake magana ne ko ya zanto wanda ake magana da shi ka anta kaman kai wa huwa da kuma huwa da furu'in huwa da anta da furu'in sa sammi bi duk gaba ɗaya ka tattara ka ce sunan su dhamiri a wurin basriyin kenan yani basrawa suke cewa ad-dhamir ko al-mudmar amma kufawa suna kiran dhamir al-kinaya ko al-makniyu ana fahimta ko? Right. Mm. Doma'ir sun kasu kasuwa guda bakwai. حالتي يعني حضور حالات تمولي ايه ايه حالرتي يوا با حالتي با ايه <laughs> يعني حالرتي حضور تبتع ولي ايه با حالتي ما حلال ده حرام با ايه طيب يعني ضمائر سنك سكا سواب ده بكوي اكوي الضمير المتصل اكوي الضمير المنفصل اكوي الضمير المرفوع akwai ad-damir al-mansub akwai ad-damir al sannan akwai ad al-mustatir sannan akwai ad albaris al-baris yani jumla guda bakwai mun fahimta to yana son ya dauki ɗaya bayan ɗaya mana magana abu na farko da zai fara magana da shi shine ad-damirul muttasil haɗaɗɗe wanda yake haɗuwa da waninsa mm. shi kuma ya kaskasuwa guda uku amma gabanin nan zai mana bayani menene ake cewa ad-damirul muttasil hadaddan damiri shine huwa alladhi la yubda'u bihi al-kalam wala yasihhu wuqu'uhu ba'da illa shine wanda ba a iya fara magana da shi baya kuma tsayuwa bayan illa al-istithna'iyya misali kaman ya'ul na ya'ul mutakallim misali kaman addomir fita kaman katabta idan ka ce ta ta ta ta ma'anan me zai bada ba ma'ana in ka ce ya ya ya ma'anan me aka fahimta don haka baya tsayuwa bayan magana amma in ka ce ana katabtu anta katabta antuma kaga ana an san wanda ke magana in ka ce anta an san wanda ake magana da shi in ka ce hawa an san wa ake magana da shi muna fahimta amma in na ce ya ya in na ce ta ta in na ce hu hu ba a gane maganan ba don haka damirul muttasil la sahu an yubda a kalam ba a iya fara magana da shi misali sannan kuma bai tsayuwa bayan illa bai dace ka ce ma ja a illa ka ba a cewa haka zai dace a ce ma illa anta ko kuma illa iyaka hakan nan baka yi cewa ma ja a illa ya sai dai ma ja'a illa ana ko ma ja'a illa iyaya muna fahimta kamar yadda baka iya cewa ma ja'a illahu bai baka iya cewa mm. sai dai ka ce ma ja'a illa huwa ko ma ja'a illa iyahu muna fahimta amma fi darurar shi'riyya ya dace الضمير المتصل يتأيى bayan إلا ضمير المتصل ya kaskasuwa guda uku akwai muttasilun bil fi'l muttasilun bil ism sannan muttasil bi harf kamar misali zaka ce qalami alqalam suna ne ko menene suna ne ko qalami ad ya hadu da me ya hadu da suna in kace ilayya marji'ukum jami'a ila menene aliya ta hadu da me ya hadu da da harf muna fahimta in ka kace katabahu Ka taba menene damir ya haɗu da me to da haka damirul muttasil ko dai ya kasance muttasilun bilis ko muttasilun bi ko muttasilun bi harf muna fahimta jama'a shine yake cewa wadhu ittisalin minhu kaga haɗaɗɗe daga cikin damiri wanda ke haɗuwa da wata kalima ma la ya'ani huwa alladhi la yubda'u bihi al-kalam shine wanda ba a iya fara magana da shi wala yali illa baya tsayuwa bayan illa ikhtiyaran a zaɓaɓɓiyar magana abadan har abada yani illa ɗin nan bai na tana cin ƙaus ne asalinsa wala yali illa ikhtiyaran abada يعني لا يصح أن يكون بعد إلا في اختيار الأقوال عند النحاة أبدا أو رمى لوي منا فهمت أما كما يعني في a الشعرية irin إلين mawaƙi ya matsu misali domin kar wazaninsa ya zama munkasir sai ya haɗa kawai abin ga kamar yadda wani mawaƙi ke cewa wa ma nubali idza ma kun tijaratana alla yujawirana illaki dayyaru yani yukhatibu mahbubata yana magana da abin ƙaunansa. yace ma nubali idza ma kunti jaratana wallahi ba zai dame mu ba matukar ke kika makwabce mu Allah na illa ki da yaro wani in ya so kare makwabce mu matukar ke kina tare da mu muna fahimta ko to mahallu shahid ki? don ya kamata ya ce illa anti ko kuma illa iyaki to haka kuma wani ke cewa a'udhu bi rabbil arshi min fi'atin baghat alayya famaliya audun illahu nasiru hmm. eh, ina neman tsarin Allah da wasu jama'a da suka zalunce ni suka yi mani raraka da danniya ba ni da wani mataimaki wanda zan koma wurinsa in ba Allah ba yani mahallu shahid famaliya audun illahu nasiru yani ya kamata ce famaliya audun illa iyahu ko kuma hmm. illa huwa nasiru muna fahimta jama'a to waɗannan duk daruratu shi'riyya ne in muna shiga cikin bahasi zamu ga abin da bai halatta ba a waka sai ga an halatta shi misali kamar da makarantu satin da ya wuce can cewa yani da alif da ya undawa gaba daya yani salasa hunna taqdi hukman lazima yani duk share su ake yi sai kaga mawaki ya tabbatar da su a cikin waka wa tadhaku minni shaykhatun abshamiyatun ka'allam tara qabli أسيرا يمانيا يعني تضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى كان قاعد تبتد ألف أما ما تشي من كأن لم ترى ذا هكذا كتجني إلي وقت أنا كده الضرورات الشعرية لو يوري إلي النواجي طيب ينظر يعني يبقى هنا مثالي misali da abin da ake cewa ad-damirul muttasil haɗaɗɗen يهدد wanda ya da wata kalima kamar misalin wato ya'un da kafin in ka ce ibni akramaka ibnun suna ne ko fi'ili kam in ka ce ibni ya'un ta haɗu da me da suna ko to akramaka ya gir dana ya girmama ka akrama fi'ili ne ko suna ina da damirul muttasil ana alka ta haɗu da me da fi'ili ko to ashe da ma na ce muna damirul muttasil ya kaskasa guda uku ko ya haɗu da suna ko ya haɗu da haka kuma idan ka ce salihi mamala salihi ke ta mace domin kai namiji sal sal bani isra'ila salhum ayyuhum bi zalika za'im amma ke sai mu ce salihi tambaye shi ke ta mace abin da ya mallaka kaga ya'ul mukhataba ta haɗu da fi'ili sannan kuma ha'un ta haɗu da me ta haɗu da fi'ili muna fahimta jama'a don haka dukkan su zamu kira su ad-dama'ir ne ne al-muttasila muna fahimta to shi ne buga misali yace kaliya'i wal kafi kamar misalin ya'un da kafun na cewarka min ibni akrama dana ya girmama ka ga ya'ul mutakallim nan ana kuma kiranta ya'un nafs ya'ul mutakallim tana da suna ana kiranta ya'un nafs in ka ji ya'un nafs ma'anar shi ya'ul mutakallim yani ga ya'ul mutakallim nan ta haɗu da suna sannan ga kafur khitab ta haɗu da me da fi'ili sai ya saka cewa wal ya'i wal ha kamar misalin kuma ya'un da ha'un min qaulika na cewarka salihi ma malak ga ya'un nan damirul muttasil nan ga ha'un nan kuma shi ma damiri ne muttasil muna fahimta kenan a takaice mun fahimci cewa na kira ita ce abin da ba a sani ba amma ma'arifa shine abin da aka sani muka fahimci cewa anwa'ul ma'arif guda shida ne ko kuma guda bakwai akwai ad-dama'iq sannan kuma akwai asma'ul ishara akwai al'alam akwai alismul muhalla bil alif wal lam akwai al-mudaf ila al-ma'rifa ko al-mudaf wal mudaf ilayh sannan akwai al-asma'ul mawsula a wasu wuraren akwai asma'u ash-shart sannan muka yi bayanin cewa yani damiru muttasil Shi ne abin da ba a iya fara magana da shi a farkon jumla sannan kuma bai dace ya tsayu a bayan illa ba a zaɓar iyan magana a wurin malamai ya buga wani misalin ya'un da kafin na cewa ibni Akramat, da kuma misalin ya'un da ha'un na cewa ka salihi mamala muna fahimta ko to ina tunanin darasin kenan bayo ba wani wahala sosai insha Allah eh sai mu bincika akwai tambaya na'am سليه نعم أي أي من إنن يعني كمان من قولك شيء ورك سليه ما ملك يعني ذاك شيء سليه في العمر مبني على حذف النون لاتصاله بالياء المخاطبة والياء المخاطبة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع والهاء سكت اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور نعم عليكم السلام يعني، يعني، نعم يوا منادى المقصود يوا يعني وصلنا جنن تشوا المنادى المقصود شي ما معرفه يعني يا ابراهيم أعرف أن هذا يا زكريا منك تشوا اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا موسى اني اصطفيتك على الناس يا عيسى اني متوفيك يعني المنادى المقصود shi ma yana ɗaya daga cikin ma'ari kwarai da gaske haka ne na'am don wasu sun hada ismul ishara da ismul mausuf wuri daya don haka sai suka ce almunad al-maqsud shi ma yana daya daga cikin al-ma'arif haka yake na'am na'am rubutu na'am eh na'am ban gama fahimta ba eh eto eh ya danganta da irin eh, abu yani siyaqul i'rab yuhaddid al maqsud i'rabi shine zai bayani maqsud eh, in ya kama inda ya kamata zo ma'arifa dole zo ma'arifa in ya kama inda ya kamata zo nakira za zo nakira eh amma wala ya juzu liftida bin nakira ma lam ko Malam lam inda zaidin namira eh na'am alaikum salam na'am nakiratun yace abin da ake cewa nakira shine duk wani suna qabilu wanda zai anshi al al alif da lam mu'assira wacce za ta iya mashi tasiri ta tauya shi daga rashin sani ya koma sananne in kuma bai zama haka ba aw waqi'un koko sunan da ya tsayu mauqi a matsayin ma kada zukira sunan abin da aka ambato wato wanda ba a san shi ba yani duk sunan da zai iya tsayuwa a matsayin nakira shi ma ya zama nakira kaman man man ya'mal su'an yujza bih yani insanun asa'a yujaza bi isa'ati shine ma'anar magana kaga insanun nakira ne a wurin kaman zu ja'a zu ilmin yani sahibu ilm نعم eh hudur ai shine muka ce halacci ya yana da kasuwa biyu ko dai mutakallim ko mukhatab domin in dai mutum na halacce ko dai ni ne ko kai kai muna fahimta ai shi yasa ya ce hudur din saboda ya shigar da guda biyu daya na'am eh ayu eh ayu tana iya shiga wa mai hankali tana iya shiga wa mara hankali tana iya shiga eh kwarai da gaske na'am eh ai alɗin da muka ce in ta shiga ya take ma sunan da bai da tasiri wani irin tasiri take masa da ba mu san shi ba yanzu tasirin da aka masa mu san shi in kace rajulun in kace ar-rajulu da can baka san shi ba mai ka san shi shine tasiri. in kace qamarun da can baka san shi ba in kace al-qamaru yanzu ka san shi shine ma'anan alta shigan masa ta yi masunan tasiri ma'ana ta fito ci daga rashin sani ta maito shi daga sanannin abu zuwa sani an fahimta na'am na'am na'am eto akwai lura hakan nan yani yana cewa misali a nahnu qatalna malikan jahjaha a yawman nukhaili gharatan milhaha qaumin ladhuna sabbahu sabaha ka gane ko yawman yawman nukhaili wani abu haka yani akwai larabawan da suke wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa يعني أقول أن سكتي الذين الذون القوم الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاح ايه يعني نحن قتلنا ملكا جحجاحا آه، منين هيك سوى اللهم صل على بيت امريكا محل الشاهد قوم الذين صبحوا الصباح يا ذو بيت ايه فهيجنا به انواحا قوم الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاح eh ana faɗa wasu abin ga a yare ne na larabawa wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa yani ba su alladina sai ce alladuna ka gane na eto na'am na'am yani bayanin malamai abin zai kasance sama'i ne bayanin malamai shi zai cewa eh ai akwai wasu lahaja ta laraba an samu sun yi kaza eh shi kuma sai da bincike za a iya gane haka kare da gaske na wa alaikum salam duka ma'anar shi daya waɗannan da sai dai wannan fi halatin raf wannan fi halatin nasbi a wuljar allazina sun sanin shi ba wanda ba waɗannan da ai jam'i ne eh allazi wannan da ko allazi na waɗannan da innal ladina qalu rabbuna allah lallai waɗannan da ba jam'i bane na'am insha Allah na'am ai eh, huruf ai saboda mulhaq ne bi me jam'il muzakkar salim ko al jam'u bis salama kuma yake kane shi na'am wa alaikum salam ibtida'ul kalam Lallai ba da illa ba su kawo ba a ba ba a samu daura shari'a haka ba kuma amma an ka kwatanta ma ba zai yi ba kamar ka ce ya ya ka ce yaya ko in ce ta in ce yaya ya ne na'am na'am a wurin irabi cewa za a yi marfon da dama ko ce marfon eh, za ka mashi irabi mabniyun ne za ka irabi sa eh a nan mabniyun ne na a wannan ya zama kuma ya dauki tafarkin jam'i bis salam ko jam'u salam ya dauki tafarkin can a wurin mu mu ba za mu yi mishi za mu yi mishi irabi ne na bina'i sai dai a halatu tasniya a halin musanna amma halin ifradi da kuma halin jam'i za mu shi irabi ne na bina'i sai dai a halatu tasniya amma a yaran waɗannan mutane za mu shi irabi irin na jam'ul muzakkar salim ka fahimta ne zai sa ya'u marartu bil ladina qalu kaza warai da gaske يوا في حالة الإفراد يكون حالة الجمع أما حالة التثنية يدعوك حالة التثنية نعم إناني ألا يجاورنا إلا كي ديار لا تذر على الأرض من الكافرين نعم ده كلام من ده نعم wannan da ya ce wa iyayensa biyu eh eh a ina ne aka ce ku abin nan allazi na ƙalu waɗannan da suka ce jam'i ne wancan da ya ce wa iyayensa guda biyu na eh نعم دولة نعفة مسلة وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مجتملة دولة كواني انك أبن جاء الذي رأيته جاء اللذان رأيتهما جاء الذين رأيتهم دولة يعني مناسب innal ladina qalu wallazi qala liwalidai kanka ne ya zafi ka san kai ya zafi sai ka ga memory din ya tafi nesa eh eh ya kuma wancan shi kuma ya kasance haka allazina allazina jam'i ne allazuna jam'i ne abin da ke bambanta su allazuna yakan zo a halatun raf amma allazina yakan zo a halatun nasbi da kuma jari na ba kuma lugan mu ba ka gane ai ba a lugan mu ba na sai dai ta bangaren tafsiri ko ta bangaren irabi amma duk nan shi daya eh da yake fi da yarga zuwa sai aka fi da na'am alladina na'am sai kuma da yake sun yarga zuwa sai aka alladina qalu eh to ai akwai akwai da ake cewa akalunil baragis akalunil baragis yani su waɗanda da fa'ili da fi'ili munasib yani misali kaman yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar cikin hadisi kaga ya kamata ce ta aqabu fikum mala'ikatun amma sai ce ta aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar ga wawun can a can fa'ili mala'ikatun kuma anan fa'ili don haka akwai badal da mubta in ka duba cikin suratul anbiya اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم آه إلا استمعوه وهم lahiyatan qulubuhum wa asarru najwa alladhina asalin sa ba wawa amma sai tabbatar da fa'il sannan kuma alladhina zalamu sun yi fa'il shi aka ce lugatu akalunil baraghish al baraghish cizo yani ba za su ce wai akalanil ko baraghish ba sai su tabbatar da fa'il su kuma tabbatar da shi a can ya'ni su yadda ƙa'ida take a wurin su idan fa'il ya kasance mufradi ne fi'ili mufradi in fa'il ya kasance musanna fi'ili ya kasance musanna in fa'il ya kasance jam'i fi'ili shi ma dole ya kasance jam'i shine lokacin akalun albaraghi na'am yanzu kawai da aka ce ba a lokacin ba na'am hausa kenan yani laisa mashhuran indana abinda mu a karantar da mu ba shi bane a wurin mu abin eh. ya tabbata ya na je wurin wani dan mai larabci ce Allah zuna qalu a me zai hana ga ga abin shahid na gaya maka nahnu qatalna malikan jahjaha fahayyajna bihi an